kamar yadda alhaji sa'idu mishani ya faɗi mun zo nan ne a madadin minista na tsaro kuma tsohon gwamnan jihar zamfara kuma gwamna mai zuwa in allah ya so kuma ya yarda alhaji dr bello muhammad mutawalle maradun mon kuma bisa ga umarni da ya bamu mu zo wannan wuri mu raba alhairi na abinci zuwa ga 'yan uwanmu kiristoci na jihar zamfara bisa ga sallah da za a yi jibi in allah ya so 25 ga wata mai girma tsohon gwamna ya ba da kuɗi naira miliyan ɗaya a bada har wa yau da buhun shinkawa ƙasa buhu ɗari har wa yau kuma da shanu domin a yanka kowa ya ci ya sha sa guda goma mun zauna tare da barista lasko da shi ca shugaba na kan mun zanna mun kiyasta waɗanda ya kamata waɗannan abubuwa a gabatar da su gare su fatar muna miƙa godiyarmu kwarai da gaske ga his excellency mai girma gwamnan jihar zamfara tsohon gwamnan jihar zamfara dr bello muhammad mutawalle kuma har wa yau muna ƙara miƙa godiyarmu muna son a madadin jam'iyyar apc ta zamfara mu ƙara godiyarmu ga kiristoci na zahar zamfara bisa ga ko da yaushe goyon bayan da suke ba wannan jam'iyyar tamu ta jam'iyyar apc muna godiya kwarai da gaske mm. Eh, in eh, zai yi jawabin godiya eh, to dauko to muna godiya da gaske mm. muna godiya gaskiya da wannan da taya da aka da mu da aka ba mu wannan mai sallah muna mm. wa Allah godiya Allah ya ba mu nasara Zamfara State kuma muna godiya kuma muna roƙon Allah Allah ya mai da zama laya Zamfara